kenu mana zuciya za ta kaskanta wa kenu za ta karyo ta sakana kafin idan mutum ya tsorata ya firgita a lokacin zai shiru yana da alaƙa da irin wanda kaga yanzu ba su gani lokacin da aka firgita aka yi menene aka galalle ba wai jama'an masallaci ba ba jama'an gari ba duniyar kaɗan yi kada in yi suko jansi an ce a kawo a tafiyan ba magana da juna an ce a zo ga inda ake kira ko amma a haka ba magana ana tafiya ana kula a kwashe yau kula a yi ba magana an yi tsin an yi suko illa takawa kawai hankali a birgice duk inda aka ce maka akwai tsoro su za a samu shi in ko ga ana hayaniya ne idan kai ba kowa ne ba ba ɗauki karashin kowa shi ne zama gaban ka kai hayaniya wannan ya ce wannan ya tafi ma wannan ya tafi ma saboda me ne sai ba komi ne ba amma da jaddin da aka ce maka tsoro ya kai tsoro zuciya can ciki za ka kankanta waje da bakuwa za su bi kaga amalin kalbi ne da amalin jawarihi da zillu zuciya kake zillu sukun gaba ƙwarar eh, sai sukun والحسد والحسد والكثير منك وحب الحن لخوفه جنات ويفارقه الكبرى kaga tsoron kenan kaga wanda ke jin tsoro yanzu kwanza a filin ke amma akwai mai girman kai wanda zai tsaya a tsaye sai a biyo mu je mu taka ma bayan filin kiyama ba maganar tsoro wani mai mu je a so ko ana kora a buɗa ga sarki nan a buɗa ga mu dan ya wuce sai su ne masu canjin su ta kaka sun ɓata kanka lokaci ba su san ko kuma sun kusan da kankan girman Allah ko kuma ma dai kusan kai ka sai ba su san ne a can ba kamar ba su karanta a cikin ake sai masu tashin kiyama ba da haka duk wani girman kai zai bata hikido wancan wanda kake jin haushin kayan abin da kake ciki kila mintin na shi yau ba misalin ga duniya ko yanzu na cikin hikido wani duk wani wani kullum na abu ɗan kafa bai kawalan ɗan kasuwa yi gaba malami bai fatan malami yi gaba ainihin mai mulki bai fatan wancan ya kulla wani abu sashi ba haɓa wanda ba gagarwar wanka da shi shi kuna neman ka sai da jahili a gari na san tsariya malami sai ka rinda talaka kansu maimakon yi fama da talauci ba yana so ya kashe wancan farki saboda tsaba da kan kike idan aka ce ga wancan ya riga ya daga a ciki ko ta ilimi ko ta haka za a taru da jahilai da wani a faru a kare shi kafa musamman murayya ne na haurawa kawai su dai a duniya su gana su yana zaune haka ko kowane yau in mai mulki zuma ya tashi zai yi wani abin arziki zai a taru da jahilai da tarakawa da attajirai da masu mulki a kasar shi a gaba a rubuta shi a durkwasan da shi shi kenan a samu abin zaki sai kwai komai zaune lamarin ne daban ne amma iya ne tun da tsoro ne idan tsoro ya samu filin ya mutu idan tsoro ya samu to za ka ga duka wannan ba ka samu shi balle hasadu duk ba za ka same shi ba wa yasiru mutawib alhamdi zai tafi yana ya game burinsa gaba ɗaya ya tattara burinsa iske an taro abu gaba ɗaya burinsa da nufinsa gaba ɗaya ya tara shi da kawai da tsoron Allah. Nam. to to a cikin nan ne wani abu ne ƙarfi ne na zan gaban ƙarshe wurin da ta faɗi ne ga gani ba eh? aha wa yan zamma ilaihi tajarrudu ko وإن ضم إليه التجرد والإذن والاستحلال بذلك عن فضول العيش فهو الصدق وإن ضم التجرد إليه كذا in ya tattaro ya كذا kafin ya kice ba shi ne ba ya ya ce dukkan komai a wannan matsalar magana ce wasu ta ga tsoron da ne kamar yadda ka ce wa da rajatul khalqi ma zaharu أثره في الأعمال أن يمنح المهذورات فإن منع ما يتطرق إليه إمكان التحريم سمي ورئا وإن ضم إذا أرى مساء التجرد كأس بوتا كأس طاعة كأس إزوى ذلك والاستدلال بذلك يا سجل da aikata irin wannan عن فضولي fuduli da aiki ya rabu da mana an ƙara wa tsoron Allah an ƙara masa tsoron Allah kuma kaɗai ta Allah an ƙara masa da kaɗai ta Allah kana jina eh? an ƙara masa kaɗai ta Allah kuma an shagalci ba Allah shi kaɗai an ƙale duk wani hayaga ga da tarkacen abin duniya a shi ne fudulul aiki to nan fa huwa sai da ƙushi a jikin gaskiya. sidiku ne na a ku ne a sidiku a sidiku to fatlun alkhawfu sautullahi tsoron bulala ce ta Allah bulala ce ta Allah kada a ce tamkar bulala ce ta Allah ilam أن الخوف خوف الله كالحمي تم حروة بولا لا تيت الله تبارك وتعالى يسوق به عباده بئتا يكي قروبا إلى المواظبة على العلم والعمل بتدوجي وكان علمي بكم أكيد علمي yanzu kamar misalin inda karatun da muka ce Allah ya shigar da shi cikin zuciyarmu wannan wanda muka ko za a ce abu biyu ce mana eh, kira za a yi wani kira wannan kira abin da ya shafi wannan kira da ni a ciki da kai a ciki da mu a ciki me na ƙarshe siffan mutane da za su kasance a ciki zan a shiru inda a ce wannan bulala ta shige mu yadda ya kamata malan da mun daɗa sanin kiyaman nan da mun daɗa aiki saboda kiyaman nan ba sai an ce mu bar haram ba gaskiya wanda ne za a zo nan ya kaɗe duk da a tarka samun ja sai da mu gaban Allah dinki ka komai baggani kana cikin daji za a kawo ka baggani kana cikin dinni za a halartar da kai baggani kana da security kana da wane ne gobe kiyama ba sai ba magana security wanda ya ka security shi ma ba da security ai kuma to in hallo mu san abin da Allah ake mai aiki da abin da Allah ake shine hallu inda gaske ne wannan magana ta ratsa mu da gaske ne to ko alal haƙiƙa za mu daɗa sanin menene Allah menene abin da Allah yake so don mu samu mu yi menene abin da Allah ya hana don mu samu mu bashi ya gaske ne ya shiga ciki to zai zame mana bulala wannan shine ramfuka kwalai a haɗa shi da fagen aiki dole za a ga ba za mu zama ɗaya ba da wanda ya shigo cikin masallacin nan yau ya samu karatun nan da wanda bai leƙo masallacin nan ba yana can kuma bai yi wani karatu mai kama da shi ba ba mu zama ɗaya to amma yanzu ƙarfin zuwa mu daidai idan muka fita muka koma shagunan mu sai zaman mu zama ɗaya da wanda bai zo ba idan muka tafi muka tafi ofisoshin mu wajen makala makalan mu sai mu zama ɗaya da sauran jama'a da wanda ba su zo ba sai ya zama wanda muka tafi hada hadan mu na rayuwa dai duk inda muka tafi za ka ga bai da bambanci da wanda ya zo na ka ba amfani da in wannan tsoro yadda ka san a shauƙawa jaki jinala ne kana so ya gudu ka tsuga masa ka tsuga masa kai tsalle ka hau kai yana gudu ka ka kaya ka zai yadda yake tafiya haka tsoro yake jinala ce tsoro ga mai hankali jinala a da zai sa duk yadda ka gwaji ko ba ka da lafiya ka tuna cewar gafa aikin da kyau za zaka tashi da zan zafi wata yar mura wani ɗan ciwo ba mu fara kwasa abin kuma ya kamata a ran fata ka ɗauki sa'adu bin abi ka inda ka san halin da yake lokacin da aka kai yanzu ya ta jama'a zuwa farisa za a je faɗan farisa an shirya faɗan da har halifa ya ce wannan faɗan ni ne zan ja shi da kaina masu hankali suka suka ce a a bai kamata ba kaga duk wanda ake ci faɗan cikin gida ne sai a fita a yi sai a fita a yi yanzu je ne idan aka mako ne mana kai abubuwan da zan ci baya ya ka rike ce to yanzu waye za ku wani wani ke ga wani zaki kyau ga wani zaki kan kwance baya komai waye aka ce sa'adu bin abi waqqas to ya fai shi gaskiya ne haka ji aka faɗa da to yanzu kai wanda za ku ya kawo kan haka da ka je yana kwance bai da lafiya jike ta ko ina marole ne ya miƙe kar haudu ya zai ya ce to za ka faru sai an gaba sabon wata har nan da aka yi aron gaman kashi da zaje aka ce bai ma iya tafiya sosai yi tafiyan guje-guje tsakiyar yaƙi aka yi masa rumfa yana kallon ko ina ana faɗa yana ihu to duk inda ya ihu to wani maruru ya fasa jikin kafin a fara shi da takwarin mu yanzu kuwa mu ruwa in ya ko ba za ka zo makaranta ba hadiri in ya kama ga abin da za a yi to ba ke magana aiki ba ke magana kaza sai dai mu rayu kawai na kana tsoro bulala ne da gaske ne da gaske an ji tsoro to ku za a abin da za a yi صوت الله تعالى يسوق به عباده من المواظبة على العلم داج مع العلم والعمل دعي إن أن علمي أكي إن أنت غاية أكي غاية ينالوا بهما رتبة القرب وقرب من الله دعوة صابو رتبة qurbi min Allah matsayin kusanta zuwa ga Allah da wa'annan din waye da waye al-ilmu wal amal Wala khawf wannan tsoro lahu ifratu wala aqdalu wala qusuru kamar yadda duka ayyuka suke tsoron nan yana da zakewa tsoron nan yana da tsaka tsaki tsoron na akwai na kafashe saboda haka mutane suke idan misalin tana wa wani faɗa shi kenan wannan ke fila ma yadda kake faɗa wani na dariya nan kuma in ka lura ga wani na kuka na kuka karshen ka in faɗan nan yi faɗa ka zai kai a wani ya gora kansu da bango saboda ɓacin rai ya za a yi kana faɗa ka ba kai kuma ba ma da shi kake ba wanda kake faɗa da kan wanda suke musu wannan daban sai ya ɗauka da shi ake na akwai wanda eh, wasu mata suka ta min nan na tafi na yi faɗa wa mata nan na dinga faɗa wa mata nan na ce bari wani ne abin nan ne ban bai wata ta miƙe ta ta kuka aka ce wai daga abuja ta ce ta yanzu idan ma malam ya fushi boka yau abin da muka yi ma na dina wannan karfe na za mu fakan mu kullum daga abuja nake zuwa sai kuka sai kuka sai kuka dan ku wanda suka yi abu ko a jikinsu ka rasa yadda za ka yi kai shugaban jama'a da da wuya har ka da hana. wannan kana masa faɗa kana masa faɗa kana iya kan Allah ka kado alhali wancan shi ya masa inda da saka fa ya za a yi mu bata wa ne rai yanzu muka bata wa ne rai za a yi mana gafara ma kuwa ko duka kansa da bango kuma ba ma da shi ake ba ga waɗanda suke kasar sabbin su a jikinsu ko saboda nan haka tsoro zuwa ga Allah akwai zakewa ma'ana tsoron yakan kai tsoro har mutum ya wuce ko ma inda ake bukata akwai tsakatsake tsoron akwai na nakafashe tsoron da bai da amfani shi tsoron bai da amfani bal mahmudu min zalika alayhi da tsoron da ake godewa shine na tsakiyar na tsakiya da wane ne ba a kan ifirati wuce iyaka wane ne kuma karamin tsoron wanda ba baya da amfani da mai yansa amma tsoro ne amfani wanda ake nema shi ne na tsakasake wa huwa bi manzilatil sauqil bahima shi wannan tsoro na tsakiyar nan yana matsayin kaman bulala yake da dabba innal asla lil bahima abinda yake kyau da dabba Allah ta khalwa an kawai kada ka rasa bulala duk mai dabba dole ne ba zai rasa bulala ba dole mai doki zai rasa bulala mai jaki ba zai rasa bulala ba dole mai jaki da mai hawa jaki dole ba sa bulala ba وليس المبالغة في الضرب محمودة wuce iyakar abulala walaita ainihin almubalaga ce mubalaga a wajen duka bai kasance mahamuda abin yabo ba saboda aka ga ifraɗin kenan idan duka ya yi yawa ko a babin tarbiyya bai da amfani wannan mutakasir haka kuma karamin doka shi ma baya da amfani anil kofi aidan mahmudu wa huwa kallazi yakhturu bil bali fa inda sama'i aya kaman abubuwan da ke aukuwa da a tunanin wurin sauraron aya daga cikin ayoyi a sababin ha'ilun ko kuma dai wani dalili da ba da tsoro ne fayuri sun buka mai aya mutum ya je ko wani hadisi ya je ko wata hikaya ya je ko wata makoma ya je sai ya haifar masa da kuka fa'iza zaba zalika sababu idan wannan dalilin ya bata anil hissi daga jin mutum raja alqalbu ila al na san mutu gani masallacin nan yayin da muke maganan ah, da'i in nan za a je za a je wajen da'i da abin da zai faru na hisabi a wurin da abin da zai biyo bayan na irin nau'in to kowa ya ji a jikin jikinsa amma an ji ma akan gasa. wasu da dama kan gasa. فهو خوف قاصر وانا اراني نتعفشي قليل الجدوى كنت اراني بيكي يجد ريحانا ومتعني ابن ريحانا مصبا ضعيف النقعي ميكالن قباني وهو كالقضيب الضعيفي kamar yar bulala ne allazi yadrubu bihi ta kauya wanda zai doki dabba mai karfi fala yuqlimuha alaman mubarihan bai ji mata ciwo kuma fala ya saukuha ila al-baqasati mai fahimta wannan sai wanda ya ciwon jaki na zai hura ko da yake da abin yawwa yanzu kaga aka samu wata yar bola na ka ɗauki irin su mangiyan nan mai yake da suna wani ɗan kaman gashin gamba kake za ka kwara jaki da shi to ya kara ya da to kaga yanzu mai jaki zai ji ka Allah shai ka Allah shai wala yasluhu li riyadatiha wannan ba zai iya kyautatuwa ga horar da ita ba ya rufe ne ka dina wahalar nan ka rufe hali da katun da agalabiyyar misalan abubuwa wanda ya shiga duniya akwai misali a kauye yake akwai misali a bindi yake akwai misali ya shafi a to aka fahimta da shi don da wanda zai kora jaki da gamma ko da kara to shi da kwanda a ce dindiniyar kamasa akwai masu jirage sun yi amfani da dunduniya to amma ba kowa ba ilmin jin yana karfi to haka bulala take haka tsoro yake a ainihin idan ya zama ɗan kaɗan ne bai da amfani kamar yadda ka son kara a jaki garman jaki wa haka huwa galibu ala nasi kullihi wannan shine galiba ne akan mutane mafi yawan su innal arifina wal ulama inna masana Allah masu bauta da masu ilimi kullum abin da ake samun masana Allah wanda su iliminsu ya fi karkasa wurin bauta da ba da bauta da kaɗaita Allah da sauransu su kuwa in can malamai sun haɗa da ilimin kusan duniya gaba ɗaya su mutabahiruna ne su kuma wa'annan ƙarfin su ya fi ƙarfi a wurin bauta ita ke ce musu kuna masana Allah masana bautan Allah na suka fi ba su kai damuwa da duniya ba su kwanta sun san duniya sun san kazaɗin wani ake ce musu ulama to waɗannan mutum ne amma kaga yan kaɗan ne a duniya mutuzanin duniya su ne masu wancan ɗan tsoron haya kamar iska in ta su ba na kira ƙarfi ne ba wa ilama ubillahi masana Allah wa bi ayatihi da ayoyin wa kada azza wa kibdahu na kunji samun su yayi wuya a duniya samun su yayi wuya malaman da alim malamai da malaman addini da masana bautan Allah sun yi kaɗan a duniya Eh? a wancan yayin da ke faɗin maganar nan shekara wajen ɗari bakwai tsayuwar masana addini sun yi kaɗan masu bautan Allah sun yi kaɗan a zamanin su babu malamai sai yan kasuwa haka yake a wani wuri sai yan kasuwa makuyan babu malamai sai yan kasuwa gaskiya ne malamai da yan siyasa za a iya samun nau'i na uku da yan damfara su ba malaman ne ba ba mai ne a yan damfara ne su kuma ukun nan yanzu su ne amma wannan kashi guda masana Allah masana addini malar sun yi karatu da za a iya cewa dai babu ta bakin daban kamar ce ko babu su ba ɗaya ma babu ce a a kai kuma ka wuce iyaka ɗan dawo baya akwai su illa da ni da kai ba su ne ba eh, akwai su na Allah akwai su amma malaman addini masana Allah da gaske da bautan Allah masana hakikanin ilimin addini malar sun yi kada azza wujuduhu shine ibn kai ne ke mutu. malaman addini babu su kwaton-kwaton su a cikin jama'a kamar kibiriti ne kibiriti irin wani nau'in zinare ne a cikin duwatsu ana ganin masu haka zai ce shi fi zama kaɗan a cikin zinare dai da ba da haka irin sa in Allah zai ka samu irin wannan kibiritin a duniya ka dai baka je ka same shi kada kai zaton kibiriti zai zo gida koya ma kada ka san haka kada ka yi zaton da ke da ka je ka biya ke da yake ba kibiri ke ba ka san wanda za ka biya hey eh, eh. yanzu ka ba ka zai maliku wa ka kasu maliku kibiri ki ka shi kibiriti ne ka dubi a imamu shafi da kwakwalwa a fasaha maka ya yace wannan yaro zai yi fara wannan zai yaro zai albarka zai yi hafikanci saboda haka nan zo in kai kaurin maliku ka je ka saka ilimi tun da kusan ilimin maka ka riga ka nan yanzu ba abin da ya rage sai ba kai ka malamin duniya ba ɗaya to zai daga nan ka je ka durfafi maliku da kanka ba zai yi ba bayan rubutawa kanda ka je ka samu gwamnan madina ya kai ka da aka rubuta masa wasiƙa gwamnan madina ya kalla ce mm, mm, mm, wallahi da in je gidan maliku wanda an tafi maka a kan dawo da zuwa gidan maliku wanda in je makka dawo amma tun da dama kawa zan iya ganin ta bari ji haka tafi haka je kuwa gida babu lokacin ba lokacin karatu ne ba aka tura ake sallama baiwa can ta fito sai na na shi sai aka ce me kake nema hadisi kake nema ya kasa ranar hadisi tafsiri kake nema kafa lokacin da ke sai kawo kansu a'a an ce masa gwamnan to madina ne shi aika shi da shi a ga ce wani sako ne aka zo da shi da gauri ba da bako shi ne aka turo ko ke za ka aji daga baya maliku ya fito ya karfe takardar kanta ilimi ne ya koma haka yadda ita gaban gona. shi ke nan fa na shafi sai tsakanin na shi Allah ya gafata malam Allah ya gyara aikin mana in kaza kaza fa kaza kaza da ya magana ya kalle shi sannan ke eh akwai alaman wani abu a kanka a nan ne ya masa yabin da ke cewa akwai ce tare da kai kada ka bari ya damalmale Allah yi maka ba daga nan to nan ne daga nan yi masa rijista da makaranta na'am akwai bi abu inda yake shafi'in bai zai ce ma a cikin jama'a ya faɗa yanzu ka baka ma a ce maka ga kafin yana magana sai an sa mai ji kamar misali tilasta in ce haddasa nawa da shi wani ya ce a can a can waje sai wani ya ce a nan waje sai wani ya ce a kofa sau da yawan jama'a to ka ce to ka iya ganin sakabon da hanya ina hanya to a ƙarshe har ya samu martaban da zo kuma ya gama haddan wata dan kamar ta haddan bai karatu a kana nan da da kai da kafin ainihin gozo shi ne da ya fara furtawa ita yanzu wanda za ka yi kafin wata kaza wani almajiri haka ko bita ko yi kaza ya ce to ni dai ina so in ji da gare ka ya ɗauko motsan yana karantawa da ya karanta ɓangare guda ɗaya sai ke ci gaba da yi har ya zama na kusa da shi a wani aiki a wancan lokacin ba su yi shi yanzu malaman abin da sun yi kaɗan ɗan kasuwa ya rage da 'yan siyasa da 'yan damfara عز وجوده واما المرتسمون برسول العلم اما معطين ايتي بعلم فانهم ابعد الناس ومرتف معطي صناعة بعلم معطين صناعة مرتسمون عن برسول العلم ما تشيد إلني فإنه أبعد الناس عن الخوف صدقوا أن يتلقى الغرور ذكرت بعد الله Nggak berapa aku.